to a auzu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim a wassalatu wassalamu ala asharatul mursalin kamar yadda ku sani suna na honorable siraji idris kanawa a tsohon dan takarmasa tarayya 2019 kuma dg na jam'iyyar nnpp na karamar kuma sumaila na farko dai abin da zan yi wa al'ummar jihar kano shine musu godiya generally ba don komai ba saboda sun amsa kiran mai girma jagoran kwankwasiya na duniya a sanata dr rabi musa kwankwaso ya kira al'ummar jihar kano su fito ya tsaye da ɗan takara mai amana mai inganci da shi da mataimakinsa kwamar aminu abdulsalam ya tsaye da 'yan takarar sanatoci masu mutunci honorable kawo sumaila honorable eh, distinguished sanata kawo sumaila da kuma distinguished sanata rufai hanga da kuma distinguished sanata da Dr. Baffa Bucci wanda shine Allah bai bashi nasara ba wannan zaɓuɓɓuka. To dama lokacin da mai girma zababben gwamna tsohon gwamna kuma sanata kuma jagoran ceton al'umma jihar Kano da Najeriya baki ɗaya ya tsaye da abba gida gida a matsayin takarar gwamna da mataimakinsa ya kira al'umma jihar Kano akan su fito su zaɓe shi kuma in sun zaɓe shi in Allah za su ga canji to munewa al'umma jihar Kano da suka fito suka ansa kiran mai girma jagora kwankwaso cewa suka zo suka zaɓi ɗan takararsa na jam'iyyar NNPP muna musu godiya kwarai da gaske kuma a ina tabbatar musu da cewa mutanen jihar Kano abba gida gida da shi da kwamar abdulsalam ba abin da za su ce da Allah sai godiya babu abin da za su ce da mutanen jihar Kano sai godiya na farko bayan sun gode wa Allah za mu gode wa shi Dr. Injina Rabi Musa Kungos domin shi ya fito da basirar tsaye da waɗannan mutane saboda haka daman al'ummar jihar Kano sun daɗe suna neman canji tun a 2019 waɗannan mutane suka ci zaɓe to amma Allah da ikonsa duk abin da kaga mutum bai samu wato Allah ne ya shi ba suka yi hakuri aka duk abin da aka yi yanzu ga Allah ya taimake mu an sake tsaye da su kuma sun ci zaɓe da ƙuri'a sama da dubu ɗari da talatin da wani abu da wani abu saboda haka mutanen jihar Kano sun fito kwansu da ƙwarƙwarsu su sun zaɓi jam'iyyar NPP sun zabi wannan 'yan takara mu ne musu godiya ƙwarai da gaske Allah ya saka musu da alheri Allah ya bar zumunci yanzu abin da muke nema a wajen su su yi mana addu'a na farko addu'ar da za su yi mana ubangiji Allah ya sa waɗannan mutane guda biyu da aka zaɓa da sauran sanatocinmu da 'yan masa tarayyarmu da 'yan masa jihohinmu Allah ya ba su lafiya cikakkiya wacce za su samu su yi al'umma jihar Kano aiki. To a al'umma jihar Kano ai Allah ya taimake su. Daman can sun roƙi Allah. Sun roƙi Allah cewar da wannan ganduza zai nuna da wanda zai tsayar. sun roƙi Allah akan kada su ci zaɓi. to Allah ya amsa addu'ar su ba su ci ba saboda ka albishin da zan yi wa al'ummar jihar Kano kowa ya karanta tarihin abin da gwamnan Kano i tsohon gwamnan Kano injiniya Rabi Musa Kwankwaso lokacin da i sa kowa ya sani to wannan gwamnati daman ɗorawa za ta yi a inda da Rabi Musa Kwankwaso ya tsaya irin akwai ga 5 kilomita ga ɗiban mata a basu jari ga a ba da garmar shanu a ɗebo mutane 'yan shaye-shayen nan aje a kai su makaranta a koya musu yadda ake sana'a a raba su da wannan shaye-shayen a bai mata jari a taimake su a taimaki al'umma duk da cewar jihar Kano sai dai mu yi haƙuri saboda wannan gwamnati za ta tafi ta bar bashi na rashin hankali amma duk da haka wannan gwamna dama injiniya ne dama ya riga san aiki ba wai ba ko bane lokacin da yi wa Dr. Rabi Musa Kwankwasa PA ya zo yamar kwamishina daman shi matsalar aiki daman ka bayar kai shiru ka zauna amma daman can idan injiniya ba Dr. Rabi Musa Kwankwasa ya bada aiki abba shi yake zuwa ya je ya supervision din aikin nan ana yi ko ba a yi har simintin da ake kwabawa da duk abin da ake yi yana zuwa iduba duba ya gani to yanzu kuma ya karbi ne gwamna ina so in tabbatar muku al'ummar jihar Kano za su dara za su yi dariya amma sai an yi hakuri. abin da ya sa na ce a yi haƙuri saboda rigimar da wannan tsohuwar a wannan gwamnati za ta tafi ta bar wa abba gida gida da mataimakinsa ta bar musu aiki a lot dalilin da ya sa na faɗi wannan saboda an ciwo bashi na rashin hankali na rashin tsafta na rashin basira an zo an jefa jihar Kano a cikin matsala a saboda haka waɗannan gwamnati sai an musu addu'a a yi musu addu'a yadda za a yi a warware ma waccan saboda bashi ne wanda aka yi shi wani daren ma za a yanke za a yanke ma a cikin kuɗin da aka ba kaga bashi ne mai haɗari saboda haka an bar jihar Kano a cikin mawuyacin hali kuma yanzu ma ga wata matsala an zo an sake ana ana abubuwan duk da ba su dace ba dan dai a zai tara wannan gwamnati gaje amma dai Allah ya sani mutanen jihar Kano sun sani wannan gwamnati in ta in ta shigo aka rantsar da ita na san mutanen Kano za su yi mata uzuri domin sun san kwamacalar da aka yi kuma sun san a rikicin da aka bata. a wannan gwamnati gaba ɗaya babu alheri a cikinta da wanda da alheri a cikinta da wa'in aka tsayar su suka ci a waccan a waccan jam'iyyar kenan lashin alherin ne yasa mutane suka gaba ba su cancanta ba suka kau da su suka kawo wa'annan sabi a wannan aiki da oba da ake tabarwa ai dama an faɗa takardar tsire ce bai isa a tsawon shekara takwas ba a ɗauki ofar an bai mutane ba ba a yi musu promotion ba ba a yi duk abin da ya dace a yi a gwamnatin ba a yi ba sai da gwamnati ta to karewa za a zuwa ɗauke ka aiki a baka kuɗin a baka kudin baya wannan irin aiki ne wannan irin karantar aiki ne wannan saboda haka ina so in gaya mutane na ai wannan obobin ma da suke barwa ai sai suke ana sai da ta 200 150 100 ina shawartar mutane su daina sayan wannan oba domin da wannan oba da takardar tsire eh, eh, gara ma takardar tsire an yi amfani da ita domin an zuba tsiren a ciki to wannan takardar takardar tsiran ma ta fita domin ita takardar tsire an sa tsiran an yi amfani da tsiran an yadda ita to ita wannan takardar mara iran ce ma saboda ka ina so in tabbatar da mutane kuma ko da an kore su an ki ba su ba laifin wannan gwamnati ba ce daman a wancan sun san waccan tsohuwar gwamnati da ta tafi ta dama a wannan kadamin ta dora su na rahin tabbas domin inda gaskiya ne tun bara ko tun bara waccan ya kamata a ɗauki mutanen aiki yanzu misali daga kowace lokal gamman masu NCE da digiri ya ka cika tirela ɗaiɗai kowace local gama wasu wasu wasu local gama ɗin sun fi tirela biyu amma an ƙi ɗaukar mutanen ake kuma ga bakansa ana samu ga mutane suna yin retire ga mutane sun bar aikin ba a ɗauki replacement ɗinsu an yi abin nan ba an bar gun bekan kawai amfani ake da kuɗaɗen sai yadda da ga gwamnati ta taho ƙarshe don a haɗa wannan gwamnatin rigima shi ne ake ɗaukar mutane ake ba su ofa to da wannan ofa da ake bayarwa da aikin banza wasu ɗau ban da kuma ko an koro waɗannan mutane ba a laifi ba tun da dama an gaya musu mai girma gwamna duk da cewar bai da damar ce a ɗauka ko kana ɗauka amma iya dama ya ba da shawarwari ya ba da shawarwari wasu mutanen sun ƙi yarda wasu kuma sun yarda a yanzu ka duba musu misali yanzu gashi gwamnatin ta taho ƙarshe haka kurin ana bi ana bi ana bi ana bi tsofaffin gurare ana aunawa ana bai mutane kyauta ana sauransu ai kaga wannan duk bai dace ba ai kamata ya duk abin da ya kamata ya ce an yi tun a wani lokaci yanzu ka ɗauki musamman ni ne na taɓa yin kansula yanzu ka ɗauki kansulolin jihar kano me za su faɗa a wannan gwamnati waɗancan da suka sauka waɗancan da muka sauka lokacin kwankwaso an biya mu waɗanda suka sauka da ganduje wancan ba a biya su ba waɗanda suka suke kai yanzu ba a biya su ba wannan wani irin zalunci ne tun lokacin ana karɓo bail out a karɓo a ce to za a bayo za a rage musu kuɗin za a yi kaza to matattu ba a biya su ba rayayyun ma ba a biya su ba saboda haka ina so in tabbatar maka dukkan wani wanda i councilor ko ike councilor ko ike bias ko ike chairman ko ike waye wannan gwamnatin baya jin daɗin ta kawai yana yi ne kawai ana yi da ku ya ba a yi saboda ba a biya su haƙƙin su ba amma an ka duba yan majalisun jiha kwamishinoni da shi kansa gwamnan da makarabansa da ana biyan su haƙƙin su amma waɗannan mutane yan siyasa na ƙasa grassroots wanda su ne idan ka ba su kuɗin a yau inda za ka ɗauki gratuity ɗin za ka bashi miliyan biyu da ɗan wani abu ko kamsila billahi lazi a su ko a maza mazaɓarsa sai mutane sun san an bashi wannan kuɗin. wannan gwanjan kaya da suke gwanjo ne ake yin sa ba bisa ka'ida ba saboda haka duk muna iyamakin ɗinsu mun yi iyamakin ɗinsu duk in Allah da wanda suka karɓi wannan kayan gwajo aka yi musu duk abin da aka zan aka yi shi ba daidai ba za mu dawo da shi kan daidai in Allah da wannan gwajo da suke yi da shi da aikin banza uwarsu ɗin a don ka duba yanzu ka tafi kowace lokal gamin tun farkon shigowarsa duk ƙananan hukumomin da suke ƙaramar hukumar eh, jihar kanan nan guda 44 ba inda ba a sai da traktocinsu ba an sai da motocinsu an sai da katafila an sai da gireda an sai da peloda an sai da jirgin dankaro duk wani yanzu ka dauki sumaila duk wani kaya nonon da zaka je kai da road gaba ɗaya an sai da kana an yi gwanjan su an sayar wasu yaran su an je an batar da kuɗin a aikin baza yanzu lokal gamman din gaba ɗaya an talauta ta an kasara ta lokal gamman yanzu ciyamomin su sun an daure musu gindi saboda sun ga yadda ogan su yake yi kawai an tafi lokal gamman sai dai abu burtali duk shi ne yake kawo wannan yawan kidnapping din mutane ne masu shanu an gunda za su kiwon shanun an mai da shi fadama an mai da shi gun shinkafa an mai da shi gun dawa sannan ina za su ba inda za su je tsoron kati shi ke kawo wannan rikicin da ake samu da fulani da makiyaya wannan gwamnatin duk ta koya wa ƙananan hukumi sata da sai da filaye da yanka makabartu da yanka jeji labi ma da shanu suke bi sai an je an ƙure shanun an mai da dabba dan inda za ta fi kawai bai fi layi ɗaya ba ya za a yi ƙasa ta zauna lafiya wannan gwamnatin na gaya maka a wannan shekara hudu da za mu yi ta farkon nan aiki zami da gyare-gyare aiki ne babba ya kamata a tausaya mai girma injiniya abba kabiru su da shi da kwamar domin sun za su karɓi gwamnati a wani yanayi na rashin daɗi ayo ai ai ka san kaman ka hada a zaɓe ne ka tafi kotu idan ka zauna ma ka ƙi tafiya kotun shi ya fi maka alheri amma tafiya kotun ai kullum za ka nema wa magoya bayan ka aiki yi za ce ai ana kotu ai karbiya ma za a yi ai kaza ai kaza da wannan igiyar zaton yake so yan guntun mutanen nasa a ci gaba riƙe saboda za a zo a rika mukamai a federal gamman za a ce ai zai je taro iga mutane ya kullun iya gaya musu cewar ai wannan shari'a ai kwace musu za a yi ko za a yi kaza ai to Allah na tuba idan mutum yana da hankali ai ya san wannan gwamnati ta injiniya Abba Kabir Yusuf sai ta yi shekara ta kuɗinta saboda abin da ya same ta gwamnati ce aka halaccacciya aka yi zaɓe kiliyar din Najeriya shugaban hukumar zaɓe ma ce Dan Najeriya babu inda aka zaɓe da hankali na mutunci irin jihar Kano. To al'ummar jihar a mabarin fara daga gida al'ummar jihar Kano a karamar hukumar Sumaila ina ina jan su a kwankwasiya a dunkule take kuma uwar mu ɗaya uban mu ɗaya kuma shi mulki Allah ne yake ba shi saboda mutane da yawa duk da mai girma jagora ya ce a saurara duk masu bukata a lokar gaman su ya hakuri a jira abubuwa ne ake bin su a shirye saboda haka ba laifi ne in mutum ya nuna sa ya nuna amma duk uwar mu ɗaya mun ɗaya kuma ita tsarin kwankwaso ya tsari ne wanda duk wani aka zo aka nuna aka ce shine shi za a bi saboda haka mutane duk da suke sha'awa za su zo su yi harkar siyasa to fito su yi harkar siyasa a cikin mutunci da amana da daraja kuma ina kiran al'ummar jihar Kano gaba su akan abin da nake so mutanen jihar Kano su yi su ci gaba da yi wa abba gida gida da mataimakinsa kwamar Aminu abdulsalam addu'a allah ya ba su lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa domin su samu su yi wa jihar kano aiki nagari.